الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله الواضح وانا اللي تافينا نهو زي بياني bayani ne dangane da arabic grammar na larabci shi yasa kowa ya san shi da wannan suna annahul wabi fil qawaid al-lughah al-arabiyya amma suka ce lil madaris al-ibtida'iyya in aka ce lil madaris al-ibtida'iyya na yan primary school ne domin wani ajin za a je mu za a je a primary ne ko secondary school saboda akwai lil madaris sanawiyya akwai na yan secondary school shine bayan an gama waɗannan ajiza guda uku akwai kuma waɗansu ajiza guda uku har yanzu su kuma na 'yan secondary school ne zabar haka yin kaje diploma ko nce abinda za a koya maka kuma daban ne kamar ci gaba ne amma dai waɗannan ɓangarorin littafai guda uku da 'yan uwansu waɗanda za su zo nan gaba guda uku shida kenan idan mutum ya dage ya iya su sosai zai yi wahala ce ba zai yi larabci ba yana da wahala warai da gaske saboda haka shi yasa an dage in Allah ya da za a fahimci larabci zai na hau wanda yake a fili eh, shi yasa suka tsara shi yadda za a fahimce shi fi qawaidil lughati al na ainihin ka'idojin lugar larabci saboda haka abinda ake nufi da nahawun nan yana amfani ne da wasali daman gramar larabci wasali ne shine grama ba kamar yadda mu a hausa muke ba ko muke yi ba misali yanzu zan ce ina karanta wani littafin larabci ina karanta wani littafin larabci to yadda aka hada wannan jumla za a ce sai wanda ya ji hausa sosai ya san kalmomin hausa zai hada ina karanta wani littafin larabci aikin da nake yi a yanzu kuma na siffanta littafin da wani littafi wanda ba kowa ne ya san shi ba haka za a yi bayani amma inda larabci ne bari in buga muku misali da hausan ina karanta littafin larabci saboda haka za ka ce una maimakon ina yes misalin una karantu littafan larabtai eh ai kun ga na dan bata shi una wannan ka bar shi maimakon ana ce una saboda akwai luga radi'a irin masu gargaliya jilla eh ba da shi muke nufi ba ina karantu kun ga da na ce karanta yanzu kuma na ce karantu littafan maimakon eto eh, wani a ce wane wani sai a ce wane littafan maimakon littafin larabci larabtai in kun duba za ku ga ƙarshen kalmomin na canza to inda wani zai zo shi kuma zai ce misali zai ce ini karanti littafi ko misali littafin to a bar shi haka wannan ba canza shi ba eh, ko ya ce wana wana littafa larabto in kun duba za ku ga ƙarshen to saboda haka shi na haun larabci wasali ne yake duba na ƙarshe saboda haka sentence din da na fitar da hausa da farko ita ce daidai amma ta biyu mai yi wani babbar bare ne ya fala yana kokarin koyon hausa mai yiwa ta gaba kuma wani bakarkare ne ya zo kawai shi ma karkara yarensa yes saboda su a hausa dole ne inda kana son ka fitar da kalma mai kekiya ka ce ina karanta wani littafin larabci shine daidai idan har hausawa suna lura da karshen kalma ne ina fata an gane domin saboda su da ɗan bambanci ba kamar larabci ba amma dai mun buga da hausa don a fahimci ka zo ka ce inu eh, inu karantu littafu larabtu ko wani littafu larabtu ai kaga akwai wahala sai ka ce wannan babbar bare ne ko bakar kare ne da Allah mai wannan abu na ce saboda mai saboda wasu lankarke mai fitar da su daidai ba to larabci haka ne yana da kyau a fahimci wannan in ban da wannan wasalin ƙarshe na hau ba ruwansa da wani abu na hau in dai na hau ne ba ruwansa da wani abu daidai kuma na hau ba shi ne dukan lugar larabci ba su larabci suna da na hau mai kula da wasali suna da ainihin sarfu mai kula da kago yadda za ka yago kalma karatu karanta makaranta makarantu makaranci makarka eh, tun da ana ce makarkata eh, wata makarantar makarkata ce to kaga kalma guda ɗaya ka fitar da kalmomi guda nawa wannan shi kuma babinsa daban shine annahul wadi fi qawaid al-lughati al-arabiyya lil madaris as-sanawiyya shine zamu samu waɗancan. saboda haka in ka hado wannan sai ka hada wancan sai ka hada wannan tukuna in ka hada izo ashirin na sama ka haɗo na ƙasa izo ashirin eh, wadda su tu jadilu ka dauko tsakiya ka hada nan da nan ba shine zai bada sittin ba yawon mutum bai hada ashirin din nan da ashirin can da zai ce yana da sittin eh, ba zai ce yana da sittin ba kuma in aka zo daidai tsakiyar na aka ja haya ba zai amsa ba tunda bai haddace ba saboda haka na hau maganan wasali sarfu maganan kirkiro kalmomi to sai kuma akwai luga maka ce luga shine maganan fahimta jiya mun karanta menene farku baina alkhail wal farz wal hisan menene bambanci tsakaninsu? su alkhailu alfarsu alhisanu eh wannan doki ne doki ne doki ne ne bambancin su ok da ka ba mu amsa to bismillah amma in da ka ba mu amsa muna son shawahid shihiriya jahiliya eh to haka ake yi eh in ka ce fassaran kalman kaza sai ka ce a ah, cikin waƙoƙin larabci na zamanin jahiliya wani ya zo ya ce wa yabinu itqul khayli min aswatiha misali sai ka ce to doki wannan kalma na alkhailu doki ne amma doki iri kaza ga dalili na in ka zo ka ce alhisan sai ka ce ai dalilin da yasa aka kira shi hisan saboda akwai wata kalma ta karin magana na larabawan abdi kasan larabawan abdi da suka ma ce maka to bare barin yayu yayu bare bari ne kowa yayu ko kare kare ne a yayu <laughs> su akwai wata kalman da suke faɗa kaza in suka ce kaza din nan kaza ne to wannan kalma ta fito a ciki manufan wannan kalma kaza ne To anyway muna da dan aiki kaɗan a gaban eh amma dai almuhim wannan na wasalim shi yana da muhimmanci ainihin kusan ma ya fi muhimmanci saboda za mu ringa tafiya da fassara don kana tafiya da fassara ka kana koyo luga daga nan za ka samu bokap in kana da laris da yawa to ka gaba za ka je ka ji waɗansu jimloli kana kokarin a fassara maka ba eh, sai dai ka duba ka gani abinda ka sani na ilimin na hau ya aiki sannan sai ka dawo sarfu syntax kenan to za mu fara da aljumlatul mufida jumla mai amfani a larabci duk maganan da ka fada ana son a fahimci maganan idan eh, ba a fahimci maganan ba to jumlan ba ta da amfani misali ka ce albustanu jamil lambun yana da kyau don albustanu lambu ko gona to kaga nan ake gane akwai alhaqlu shi ma gona ne akwai aljanna asalin aljanna lambu ne amma da alkur'ani yazo yana amfani da aljanna matsayin aljanna sai ya kasance a ko ba cika ambaton aljanna ba duk ba za ka ce wa mutum je ka aljannan nan ba sai dai ka ce masa je ka bustan din nan ina fata an gane akwai wadansu kalmomi na larabawa kafin zuwan musulunci suna amfani da su da manufofinsu amma da musulunci ya zo sai ƙur'ani ya zo yana amfani da su da manufan shari'a to sai ya kasance sun da riga an saba da na ƙur'ani kana faɗin na ƙur'ani kowa tunaninsa can zai je to sai suka koma suna amfani a larabcinsu na yau da gobe da ainihin wato kalmomin waɗansu kalmomi maimakon waɗansu saboda haka albustanu lambu jamilun mai kyau ne ashamsu tali'atun rana ta fito sai dai yanzu rana bata fito ba tana shirin fitowa shamma aliyu wardatan aliyu ya shanshani turare eh, wani irin turare kenan mafiya yawan turaren ganye eh, turare na ganye in ka je ka tsinka irin furanni din nan idan mutum yana son ya ji kwakwalwansa ta yi fresh ko kuma zai ina ake sawa eh? a ina ke sa shi yasa kun ga wani lokaci karatu muke son mu samu ofin hannu ko kuma mutumin da ya tashi a azare shi bai san inda yake akwai lambu ba waɗanda suka lamba ga duniya ai in ka je lambu kaga irin furannin na akwai furanni turare ne asalinsu sai mutum kaga yatsinka sai ya sa shi a hancinsa ba mallawa hancin ake yi ba sai mutum ya dan sa a hanci wani ma har a gidansa zai sa in ya sauke wannan kanshin zai bi jikinsa sannan matan da bari faɗa muku mai yiwa abinda waɗansu mai shekaran da bai kai arba'in ba bai sani ba matan da sun suka tsinke irin waɗannan furanni wani lokaci har a kunna suke sawa eh, kamar yadda furen taba suke sa shi kunne saboda haka suka sa a kunnen su hasken ya abin nan kanshin yana jin su to irin wannan shine warda kamar yadda yanzu mai sai da turare idan ya zo zai dan bude in ya bude zai san maka ina zai zai yafa maka to in ya yafa maka sai yaya a ina za ka sa ai za ka yi ka ji wannan mai karfi ne ko marar karfi ne ko kuma wanda za ka ji dadin sa ne ko tunda turaren iri daban-daban ne yawwa sai ka canshana shi to wannan wai shi ake kiransa shanma da larabci Mun ga hausawa kusan sata suka yi ko da yake masana luga sun ce ba a cewa hausawa sun yi sata ai ba sata ba ne sun yi aron kalma sai muka ce to yaushe za su mayar su su samu nasu inda aron kalma suka yi ka gani ai shanma shanshana Eh, ya yi kama da abin nan ɗin larabci shamma fi'ili madi to me mu darinsa eh ya shimmu ko ya shimmu saboda shamma yana wani wazani ne wannan shi kuma sarfu kenan shi ne littafi na biyu ya shimmu ko ya shimmu ko ya shammu ni kuma sai ka shiga littafi na biyu shine zai bambanta maka na'am kafafa muhammadun zaharatan muhammad wato muhammadu ya tsinka zaharatan fure shi ma irin fure na lambu hmm. wancan turare fure na turare kana iya fasara shi da turare ko wani iri zahara kuma wato fure wanda na sha'awa ya tsinka to kaga kafafa in ka ce kafafa ya je ya tsinka kuma tsinkawa ake yi tunda za ga da yawa a cikin bishiyar sai ka tsinka guda daya amma in yace a kazafa kun gani kaman daukawa yi in yace kafafafa jine ya tsinka in yace a akwai waɗansu za a iya amfani da wasu kalmomi amma kowanne akwai fassarar da yake nunawa kwafafa shi ne na tsinkawa din sun da ba ɗaukawa yake ba ba cirewa ba eh, da suna za a da sauransu ya yi shi sama ku filma kifi yana rayuwa a ina filma a cikin ruwa ku duba za ku ga wani waje fa kalmomi guda biyu ne waɗansu kuma kalmomi guda nawa ne eh, guda hudu yaksuru nakhilu fi misra eh, yaksuru nakhilu fi misra bine suna da yawa a da dabinan da suke Misira suna da yawa sun kai na najeriya eh? dabinan da suke Misira sun kai na najeriya ya eh, harama na yi na ga dabinan da suke Misira kamar ba su kai na najeriya ba da ake ya kusur na khilu fi filmadina filmadina fi khaibara inda har suna da karin magana mutumin da ya da dabino ya kai bara hanya zai ciniki kuwa <laughs> na'am so za mu gani kalma guda ɗaya ko biyu ko uku ko hudu ma amma a nan yaksurun na kilo fi ikilimi a wani waje fi ikilimi akwai wanda suke da karin fi ikilimi misura na ka ce ikilimi yanki yanki na misura albahas idza ta'ammalna a tarkib al-awwal idan mun lura da sentence na farko wajadnahu za mu same shi ya tarakkabu min kalmatai ya hauhawa ne da kalmomi guda biyu da hidahuma albuktan dai daga ciki lambu wasaniya ta biyu jamil eh, jamil mai kyau bai za a al alkalima al-ula wahdaha idan muka ɗauki kalman farko ita kadai wahiya albuktan lam nafham ba za mu fahimta ba illa ma'anan mufradan sai ma'ana guda ɗaya la fi li taqatub wanda ba zai kai ga magana ba duk mutumin da zai ce maka albustan sai yi shiru da larabci kalma ɗaya. to ba za ka fahimta ba kamar ya zai ce maka lambu albustan lambu to ka gangan jima itace za ka dauko ka da shi eh, domin saboda mai saboda kaman hauka ne yake so ya kawo da wannan shi yake gwada maka cewa kalma guda ɗaya a larabci a irin wannan yanayi ba larabci ba ne kawai haukansa ne zoyi, abinda yake so ya gwada mana kenan sai ka samo mata wata kalma sannan masu sauraro ko waɗanda ake magana da su za su fahimci menene وكذلك الحال إذا أخذنا الكلمة haka وحدها al'amarin yake يكي mun ɗauki kalma ta biyu. وهي jamil Walakin iza idza mamna ihdal kalimatai ne ilal ukura, sai dai idan mun hada daya kalman zuwa ga dayan alal na allazi fi tarkib eh ka san ango ne eh, kasan ango ne wanda yake da babban aure tukuna sai ya kwana biyu zai gane da ruwa yake shayi <laughs> na'am idza da mamna idan muka hada zomma shine ka hada wannan da wannan daga zomma ne hidal kalimatai ne ilal ukura ɗaya kalman zuwa ga ɗayan ala nahwi lazi fi tarkib kamar yadda muka kawo a cikin sentence A tarkib da turanci shine sentence da la'ada Hausa fa eh to su zai sai dai su ce jumla an suka ce jumla ka koma larabci sun ce hauhawa kuma ba kowa ne zai gane ba amma asalin fassaran at-tarkib shine hauhawa at-tarakib hauhawan kalmomi saboda haka dan gaba koda na fada ya kamata a gane abin da yake mushi wa qulna muka ce al-bustanu jamilun lambu mai kyau ne fahimna ma'anan kamila zamu fahimci ma'ana cikakkiya wasafatna fa'idatan ta'amma kuma zamu amfana amfana cikakkiya wa hiya ittisaful butani shine ainihin lambun ya siffatu da mai bil da kyau kun ga da aka ce Jamilu ala wazni amma asalin kalman masdar din shine jamalan al jamalu eh ولذلك يسمى هذا التركيب جملة مفيدة yasa ake kiran wato wannan tsari jumla ce mai amfanarwa wa kullu wahidatin min al-kalimatayn kuma kowace ɗaya daga cikin kalmomin nan tu'addu juz'a ana lissafin ta bangare ne min hazihi jumla a wannan jumla wa haka za yuqalu fil amthilati al-baqiya haka ma ake faji a sauran misala wannan ya mana shimfiɗa ne mu san kalmomi kafin ya zo ya fara mana da wasali dabara ne irin a zo ana maka shigo shigo ba zurfi saboda haka hatta yawan kalmomi yana da kyau mutum ya yi kokari ya kiyaye wani lokaci zaka ba da assignment ka ce ka je ka yi discuss about so so so so so less than 200 words to an ce maka kasa da word 200 ko sama da word 200 to ka tabbatar yawan kalmomin akwai makin yansu akwai makin yansu eh, duk wanda ya jarabawa irin na makarantu ko na fita daga secondary school ya san haka ya san akwai wannan to balle kuma a ce ka yi diploma ko nce ko kuma university mm. don haka da larabci ka fahimci ana kawo jumla ka gane kalmomi nawa ne kuma yaya matsayin kowanne in ka gane kalmomi guda biyu ne to na farkon menene na biyun menene sannan na farkon wani wasali ya kamata ya ɗauka na biyun wani wasali ya kamata ya ɗauka saboda in ka fahimci menene to zaka hararo yawan wasullan da yake ɗaukawa ko wasalin da ba ya daukawa to abinda ake so a ɗan tsora ma kai kenan da dabara wa bi hadha nara saboda haka muna ganin annal kalima wahdaha ko da yake mu duba sauran misalan a gurguje Albusanu jamilun kalmomi guda nawa ashamtu Fali'atun kalmomi guda nawa shamma aliyun wardatan kalmomi guda nawa qatafa muhammadun zaharatan kalmomi guda nawa ya'ishu samaku fil ma'i kalmomi guda nawa hudu yaksur eh, yaksuru naqilu fi misra kalmomi guda nawa guda hudu to kaga waɗannan kalmomi kowanne da matsayinsa dalilin da yasa na fi goyon bayan waɗanda yake nasu akwai wasali kenan saboda sukan sa wasali akan wani bai da wasali marai da gaske In yadda ka haddace nan ko a ina ne a duniya an kaje kai wannan larabci daidai ne daidai ne saboda wasalinsa amma dai bai je bayani kan wasalin ba sai ka fada tukuna sannan za a je bayani kan wasali na'am wa bi hadha saboda haka na raza mu ga annal kalima wahdaha kalma ita kadai a larabci la takfi la takfi fi takasu ba za ta kai ba wajen magana yanzu mutumin da ya zo ce maka albustan ya yi shiru mun yi bayani a can ba ko ce jamilu to me jamilu kana kiran wani ne wani jamilu idan kana kiran sunan wani ne jamilu sai dai ka ce jamilu amma an ka ce jamilun to larabci kake so ka yi amma ina ɗaya yar uwarta kalma dun ba za ta zo ita kadai ba a irin wannan duk da kasancewa akwai inda ake samun kalma guda ne za a iya fahimta kamar wajen umarni sai na ce malarin kom shaka kalma da ya ce ina nufin malarin ma ya tashi saboda na ga yana gaggadi baccin da ya yi da daddare bai ishe shi ba misali ce kokurut ce ya fita saboda to kaga irin waɗannan su ana iya fahimta sai dai asali in na ce ƙom akwai abin da na haɗe ƙum anta okrije anti fita ajin maza da mata ke ne ko okrija ku binku ku fita saboda haka dole akwai wata ɓoyayyen kalma a larabci kalma guda ɗaya ba za ta isa zance ba wa annahu la budda min kalmataini dole ya samu kalmomi guda biyu ko aksara ko fiye da haka hatta yastafida al-insanu fa'idatan tamma har yadda dan adam mai sauraro zai amfana amfana cikakkiya wa amma na hukum amma misalin kum ijlis takallam ga su guda uku misali tashi zauna yi magana mimma zahiruhu annahu kalima wahida a zahiri kalma guda ɗaya ne kafiya fi takhatub wanda suke wadatarwa wajen magana falaysa fil haqiqati kalma wahida saboda ka hakika ba kalma ce guda ɗaya ba wa inma huwa jumla murakkaba abin sani jumla ce wanda aka tsottsora ta min ne da kalmomi guda biyu ihdahuma malfuza ɗaya daga an ambata wa hiya kum masala wal ukra yanga yiru malfuza ba ambace ta ba ana kiranta malhuza malhuza malfuza an faɗi lafazin malhuza fahimtansa ake yi shi ne gairu malfuza wahiya anta eh, allati ya famu hasami min alkalam wanda ya saurara daga magana zai iya fahimta wa illam yuntaq biha ko da ko ba yi magana da ita ba to amma dan uwa idan ka zo za ka yi lerabi hawan bishiya hausawa suna kiransa hawan bishiya kuma suna kiransa fida wannan larabci ne ya fara koyar da wannan ya sa hausawa su ma suka koya ilimi ne na musamman kaga albusanu jamilun din nan a matsayinka na ɗalibin na hau akwai inda za mu je za ka faɗa mana larabcin da ce albusanu matsayinsa kaza ne wasalinsa kaza ne jamilun matsayinsa kaza ne wasalinsa kaza ne shan ma'aliyun wardatar ce ma shamma matsayinsa kaza ne aliyun matsayinsa kaza ne wardatan matsayinsa kaza ne ina fata an gane kowace kalma in aka ambace ta to za ka yi bayanin ta a larabci abinda muka ce kalma ba harafi ba kalma ba harafi ba kun ba magana da harafi ne eh, ko ka ce ah harafi ne menene a ah. ko da turancin ce wow me wow eh da sauran kalmomi makamantan wannan ya kaga ba harafi bane akwai wani abu a ciki su kuma waɗannan da ake samu su exclamation mark su ma babinsu daban ne yawa don wani abu ne kamar na balaga na ijabi in kana son ka takaita abu kamar yadda zaka ce kum ba sai ka ce anta ba amma in ka zo li irabi sai ka ce kum sai ka ce fi'ili ne amr mabniyun ala sukuni wa fa'iluhu aina al fa'il sai ka ce damirun mubtatirun taqdiruhu huwa wa huwa mabniyun ala al fati da'ima to in ka cusa wa mutum tun da farko to gobe gudu zai yi <laughs> ka tara masa wadannan abuwa ne yawa ya ba za ta biya hankali alkawa'id kun ga ka'idodin nan haddace su ake yi misalai ma haddace su ake yi tamarin ne ba sai ka haddace ba amma mu lokacin da koya mana an ce haddacewa ake yi ya sa wani lokacin mutum zai zo yana bacci yana mafarki ma yana fadin ka'idodin na hau ga malam mutu ba eh, da a yi sha wahala hmm. na ganin malam mutu ba masu yi ne ana ne ko da shekara daya ko ni nake gabanka da shekara <laughs> ah. <laughs> eh wani wani malaminmu ne da zai ce a'a ah, ah, ni na san shi a diploma na san shi diploma fa 1980 wani abu na san shi a diploma ni kuma lokacin yana haya islam da suka zo diploma yana irin ba da karatu din nan zai zo da yamma zai zo na yana ba da karatu sai muna zuwa da littafanmu ya gama diplomansa ya koma jihansu kwatsam sai gashi na je jihar sai muka hadu da shi na ce a'a ya ce wane wane ce Allah shi gafata malam ya ce a'a yanzu kan ai <laughs> yanzu misali da mai diploma da farfesa ya ce ya yi za su hadu ba ce ikon Allah daga ina tuna lokacin da kuke zuwa kuke daukan karatu da abin da yanzu kan sai dai mu zo mu dauki karatu na ce wane ni mala wane ni wani lokaci yanayin haka ne amma malamin da ya karantar da ka yayi ana abdu man allama ne harfan wahidan insha ba a wa insha ka wa insha istaraka saboda duk wanda ya karantar da kai za ka samu kai in aka zo an ce ka zauna kai abin nan mai Yau akwai abin da saboda yau da gobe ya fahimta kai ba za ka taɓa fahimta ba ko ka kai kwalwalwa saboda Allah tabaraka wataala yana ba da baiwansa iri-iri da wanda ya ga dama to inda da hali musamman ma mutumin da baya rike ledan cafane ya kamata a ce ya haddace da misalai da ka'idodi eh da <laughs> alhamdulillah da alkawa'id alkawa'id at-tarkib hauhawa allazi yufidu fa'ida tama hauhawan jumloli wanda yake amfanarwa amfani cikakke musamman jumla mufida da larabci ana kiranta jumla mai amfani musamman aidan kalaman kuma da larabci ana kiran wannan alkalam saboda haka da larabci duk kalmomi guda biyun da ka hada aka fahimta shine kalam in ba fahimta ba to ba kalamu bane ba magana ba ne shirme ne kawai kai aljumla almufida jumla mai amfani sentence sentence ka tatarakabu min kalimataini ana iya dorata ana iya hauhawanta da kalmomi guda biyu kun ga kenan mafi karancin sentence din larabci a samu two words kalmomi guda biyu wa ka min aksara kuma ana iya hauhawanta da kalmomin da suka fi haka mafi karanci dai kalmomi guda biyu ne wa kullu kalima fiha kuma ka sani kowace kalma inda ka ambace ta a cikin jumla to addu juz'an minha ana fa lissafa ta wani bangare ne a cikin wannan jumla din eh shi kuma karin bayani zai zo nan gaba shine zaka zo kana wannan ai mubtada ne wannan ai kabar ne wannan ai harf ne wannan ai sifa ce wannan maf'ulun bihi ne wannan fa'il ne wannan kaza ne shi ne wa kullu kalimatin min hajj tu'addu juz'an wa fiha wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha eh ina fata an gane tamrin na farko a gurguje yan uwa ikra al-amsila as ka karanta misalan da suka gabata wa bayyin adadal kalimati fi kulli misal ka fadi adadin kalmomi already mu riga mun yi don mu samu sauki تمرين ثاني اقرا الجمل الجمل الاتيه اقرا الجمل الاتيه ka karanta jimloli masu zuwa wa bayyinil kalimati kai bayanin kalmomi fi kulli wahidatin minha kalmomi nawa ne as-sama'u mumtiratun kalmomi nawa ne menene as-sama'u mumtiratun eh eh sama tana zubar da ruwa mumtiratun din na ai ismi ne ba fili ba eh mu da hausa mukan ce sama tana zubar da ruwa amma su da larabci ba sa ce sama tana zubar da ruwa saboda ba saman ne take ruwa ba amma dai a sama'u sama kacan ka daidai mun firatin sai a ce mai eh, akwai shi ne ka juya haka za ka juya shi don ka ce tana zubar da ruwa fili ne alhali so ko ba fili so ka kawo ba kuma fassarar tana da wahala shi yasa ka ɗauko wancan fassarar a normal hausa recommended one sama tana zubar da ruwa is accepted amma ba yadda mu muke son a fassara don a fahimta ba haka ba ne sai ka ce a sama firatun sama mai zubar da ruwa ce shi ne mumtiratun saboda sama'u mumtiratun ɗin ismul fayil ne za ka same shi nan gaba kuma min kalima muta wato kalman wanda take muta'addin eh akwai muta'addin akwai <laughs> abin nan ina fata an gane a saboda haka kayi kokari as-sama'u mumtiratun mun samu kalmomi guda biyu to ga al tu jamilatun ga wata kalma ma menene al lambu ko gona jamilatun tana da kyau in ka ji balarabe ya ce maka kyau irin wannan sun ce kyau din guda biyu ne akwai kyau na yaudara Shi ne kyan maciji eh, hausawa da masu shekaru za su gani akwai kyau na yaudara Shi ne kyan maciji akwai kyau kuma normal na abin nan gona ta yi koriya abin sha'awa Shi ne irin wannan kalmomi guda nawa yanka fai'ul ulmataru. yawwa alarma ka yanke ka ka abin nan ka fassara mana wannan yanka sai ulmataru yau ruwa yana yankewa kaga fi'ili kenan eh su da da larabci yadda suka tsara yana yankewa ruwa amma kun ga fassara da Hausa mu in mun fassara haka ba daidai bane amma in ka fassara haka shine exactly larabcin yankati ulmataru yana yankewa ruwa to mu kuma recommended hausa fassara shine ruwa yana yankewa to yana da kyau kurin ga ganewa akwai bambanci tsakanin yadda hausa suke zubawa da yadda larabci suke zubawa jumlolinsu shi yasa suke cewa in za ka yi larabci ka yi larabci karka yi larabcin hausa akwai larabcin hausa duk da kasancewa yanzu ka ce almataru yankatehu daidai ne kuma alirabi za a yi lirabinsa amma dai alfa'il yakan wuce sai idan fi'ili ya zo sannan fa'ili yake zuwa za mu samu karin bayani nan gaba kalmomi nawa guda biyu yasiru sahabu ba zai fasara mana da girgije yana tafiya yana tafiya girgije girgije yana tafiya kalmomi nawa guda biyu tatlu'u shamsu to yanzu kan za a iya fada tatlu'u shamsu rana tana fitowa Eh, ina jin kuma yanzu an duba za ga rana tana fitowa mai yiwa ka gani amma da larabcin tana fitowa rana kalmomi guda biyu ta jifful ardu kasa tana bushewa an yi ruwa an dauke kenan kalmomi guda biyu a ta'iru faukar shajarati a ta'iru faukar shajarati eh, ko kuma ka ce jirgin sama na yara gashe da rati a saman bishiya kalmomi guda nawa eh, guda uku a ta'iru faukar shajara ina jin a wani waje a ta'iru ya homo faukar shajara sai ya sifo aliyun al'azhara a fasara mana aliyu yana binke furanni al'azhara can ya ce zaharata nan kuma al-azhara eh, kun zama lokaci nan muke kama muke kama wani alarama ya muta <laughs> eh saboda normally kana jin an faɗa ka san menene wani lokaci ba za ka zai ka ce bari ka lura wannan mufrad ne ko jam'i ko menene ba yawwa to amma ana so a yi bayani dalla-dalla hakan ne yaktifu aliyun al-azhara aliyu yana tsinke furanni saboda nan gaba kaga za mu je kiyayewa mun samu jam'i na furanni mun samu furanni na furanni ya la'abul gilmanu bil kurati yara suna wasa da me da kwallo yara suna wasa da kwallo kalmomi nawa ne guda hudu ne yal'abu algilmanu bi saboda larabci wannan bi da kake gani kalma ce mai cin gashin kanta malamai suka ce wajen fassara wani lokaci sai ga kamun ba da muhimmanci amma kana cirewa za a samu matsala tun an gan su raina su ake yi alhurufu ba ana ganin su raina su ake yi amma kuma yadda ka gan su sun zo da kaman harufa din to fa kalmomi ne masu cin gashin kansu kana cire su ba za a gane ba yanzu kace al'abu algilmanu gilmanu larabcin za a ce maka Alkurata qurata maqulun bihi ne amma kuma ba haka balarabe zai ji bambara gwai haka zai ce to ka sa biyu mana mai zai hana ka kasa ka sa bi na'am yanzilul mataru minas sama to yawwa ruwa yana sauka daga sama kalmomi guda nawa guda hudu yanzu almataru min as-sama tasiru sufun fil bihari wa zai fasara mana tasiru sufun fil bihari yana challenging shi yasa aka yi aka yi turus akan nan yasiru eh, eh to tasiru as-sufunu jiragen ruwa suna tafiya suna gudana fil bihari a cikin koguna eh daman dalilin da ya sami a fasara ke da saboda yana son kama wannan zan kama as-sufunu jam'i ne ba as-safinatu bane eh inna safinata la tajri ala al-yabasi fil bihari al-bihar jam'i ne na bahar ko na'am sai dai kuma fa sun ce al-baharu in aka ce al-baharu fa to kogi ya amsa sunansa na kogi ba fa irin wannan lawuni bane don wannan lawunin suna kiransa anharu shine in ka ga layin kogi in ka je ka tone za ka samu yashi a ciki a cikin yashin kuma za ka iya ɗebo. Eh, in ka tone za ka samu ruwa ka sha to wannan fa ba baharu ba ne duk ruwan baharu ba sha yanzu kamar wannan kaje lagos ruwan da za ka gai shi ya sauka har abin nan ai kaga ba na haru ba ne eh to kana iya ce masa kogi kana iya ce koguna saboda me saboda yadda ya hada gabas da yamma kudu da arewa don kana duba ki ba za ka karshen sa ba to wannan kana iya ce bahar guda daya babba kana iya kiransa bihar suna da yawa biharul anwari sunan wani littafi <laughs> na'am yashtaddu al-bardu fawqa al-jibali sanyi yana tsanani a saman duwatsu eh, kuma ina jin haka ne ko Wadanda suke kan duwatsu sun fi shan sanyi ko eh, sun fi shan kalmomi guda nawa ne eh, kalmomi guda hudu ne to bari mu je tamrin na uku a gurguje tamrin na hudu zan baku assignment ne mai mayyizil jumal al-mufida ka ware mana jumla mai amfani min at-tarakib atiya daga ainihin sentences shine at-tarakib at-tarkib sentence at-tarakib sentences suna da yawa al-atiya masu zuwa laisa aljau shi shine waiza laisa aljawu yanayin ba ahiya jumla mufida la laisa aljawu yanayin ba ba mene ba ga gani akala faridun faridu ya cinye abincin هي جملة مفيدة أم غير مفيدة إيه جملة مفيدة آه an samu samaran abinci ko abin nan ya tashi daman samarin su biyu ne a gidan da dayan ya zo ya zo da yunwa sai cinye abincin dayan ya hada da nasa da na wancan aka zo aka ce a akala faridun faridu ya cinye abincin jumla mufida alkitaru sari'un jirgin kasa yana gudu alkitaru shine jirgin kasa sari'un mai kulu ne a hiyar jumla mufida? inita eh, hatta in har ka yi ƙoƙari jumla mufida an gairu mufida gairu mufida limaza saboda ɗaya eh, da hausa makaji in har ka yi ƙoƙari ka faɗi sharadi amma ina jawabi yes shi ne abinda malar ya faɗa ina jawabi yau ya kamata a cikin ya yi ƙoƙari yana da kyauta? ko ya yi ƙoƙari za a masa dinki ko za a ba shi littafi na biyar laital maridu da marar lafiyan da ma a ce marar lafiyan ya sha magani ya kwanta ya huta zokan gani gairu mufi da eh, ina ba ta an gane a saubu zifin tufafin tsabtatacce ne jumla mufida am gairu mufida mufida alkitabu allazi littafin nan wanda gairu mufida limaza eh duk inda ga allazi to ana son akwai jumlan da yake biyowa baya yanzu misali a cikin qur'ani allazi allazi allazi bari mu halar da alarma ka kawo mana su guda nawa ne mu fara daga bakara mu sauko to kaga suna da yawa allazi allazina to allati wallahi da sauran makamantansu to wannan ana kira jumlatu sila in ka kawo wannan kalma to fa dole akwai abin da sai ya ta'allaku saboda haka jumla gairu mufida kuna gairu mufida sai na karshe menene na karshe eh albintul muta'allimatu ya eh, yarinya mai koya mai koyan karatu da eh, yan mata mai koyan karatu wanda take da kokari eh sai a hausance za ga kaman abin ya tafi abin nan eh albintul muta'allimatu yarinya mai koyan karatu haka za mu fassara jumla mufida am ghayr mufida eh zai mufida haka ne zai mufida yarinya mai koyon karatun nan ta wuce yarinya mai koyon karatun nan malamai suna ribibi a kanta malamai islamiyya sai a hankali tamrin rabe tamrini na hudu ideal kullu misalin ana son ka sanya kowane misali min al al atiya jumla mufida daga misalai masu zuwa jumla mufida biyu wadda kalimatin mula'imatin filmakan, ka sanya kalman da ta dace idan mun zo nan gaba za mu yi sai na gaba eh, da'i kalima kulla kalima min alkalimatil atiya na biyar na biyar kuma kalmomi ne aka kawo maka ana son ka hada to kun ga kafin mu ci gaba yana da kyau a karanta mana abin nan din eh tamrin na gaba shi ma kalmomi ne aka kawo maka ana son ka maishe su guda biyu ko fiye da haka sannan akwai inda ake son ka kawo jumla guda uku uku to kun ga kafin mu ci gaba da darasi eh, na biyu zan nan tambaye ku a gurguje eh, in kuma naga kun watse da sai na nemo ku <laughs> inda zan yi tambaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk